يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na هدو a bitar littafin global maran wanda muke gabatarwa littafin al'imam ahmad bin ali ibn hajar al'askalani wanda ya rasu a alkahira hijira ta 852 shekarunsa 587 rabuwansa da duniya rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabun biyu har yanzu dai muna babi na farko babu shurutihi wa ma nuhi anhu za mu karanta hadisi na 38 kawai insha Allah wannan hadisin yana dauke da bayanin hukuncin amfani da aka samu wato a jikin kaddara kafin a mayar da ita ga mai sayarwa shi ne ake kira algalla yani hukumul gallaci, inda raddin ma'i hukuncin amfani da aka samu a jikin kaddara kafin a mayar da ita da mai sayarwa wato wannan hadisin yana dauke da fa'ida saboda haka yasa yake bukatar bayani mai tsawon gaske ta عائشة رضي an عنها kuma an karbo hadisi daga aisha allah ya kara mata yarda aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wa wa sallam qalat aisha ta ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon allah ya ce al-kharaj bid ikon moriyar kaya yana tare da lamuni da yake nufi da alkharaju bi dhaman wato ikon moriyar kaya moriyar kaddara ikon a mori kaddara wannan ikon yana tare da lamuni a littafin na yin ma'aukwar a mujallar na biyar shafin 354 imamu shaukani ya ce abinda ake kira lamuni shine abbamanu da hausa ana ce masa lamuni ba a canza ma'anar shi ba a canza wato lafazin da ya taho da larabci ba idan aka ce abuwamanu da larabci lamuni kuma ba da hausa abuwamanu ibaratun an garamati talifi abinda ake nufi da lamuni wato shine tarar abin da ya lalace a yi maka tara saboda ka lalata wani abu inda shi ake cewa ka labuci abu da hausa idan aka ce wani ya ɗauki lamuni ana nufin ya ɗauki hasara wato zai biya tara akan wannan abin da ya lalace a hannunsa wanda shi ake kira abbaman kuma ko da hausa ma'anar lamuni ke wani ya lamunci wani wato wani zai ɗauki hasara a madadin wani shine abbaman da larabci da kuma hausa ma'anar da ce rawahul hamsa malamai biyar suka rawaito wannan hadisi wa ba'afahu al-bukhari amma al-imam al-bukhari ya rawana na hadisi wa abu dawud da kuma al-imam abu dawud al-imam abu dawud a littafinsa yace haza isnadun laysa bi zaka wannan isnadin wato ba wanda za a rike ba isnadin hadisin ba wai hukuncin da ya zo cikin hadisin ne suke magana a ba isnadin hadisin da ya kawo bayanin wato shi ne imam Bukhari da kuma al Abu Dawud suka nuna cewa yana da rauni haka ku turmizi kuma alimamu turmizi ya inganta hadisin daga al-Imam Bukhari ya ce hadisin yana da rauni alimamu Abu Dawud shi ma haka amma alimamu turmizi fa ya inganta hadisin har ma al-imamu yana cewa istagraba muhammad bin isma'il kasan al-imamu bukhari malamin al-imamu ne idan kana duba sunanin tirmidhi mun sha bada misali da haka idan ka dauki sunanin tirmidhi kana karantawa za ka rika ganin yana ce yana dauko fatawar al-imamu bukhari yakan ce malam ah, muhammad bin isma'il don shi shine asalin sunan al-imam bukhari yakan ce malam muhammad bin isma'il ya ce kaza saboda al-imam bukhari malamin sani to lokacin da ya kawo hadisin nan shi al-imam sai sai yace istagraba muhammad bin isma'il yani al-imam al-bukhari hadha min min hadisi umar ibn ali al-muqaddami yace al-imam bukhari ya raunana hadisin nan saboda ya taho ta isnadin umar bin ali al-muqaddami umar bin ali al-muqaddami yana cikin waɗanda suka ruwaito hadisin yana cikin isnadin wato hadisin nan hadisin da aka samu daga aisha Allah ya kara mata yarda to shi wannan malami umar bin ali al-muqaddami wanda a dalilinsa ne al-imam bukhari ya raunana hadisin idan ka duba siyaru a alamin nubala na al'imamu zahabi a mujallar na takwas shafin gari da saba'in da biyar eh, da saba'in da bakwai ya ce ka dashi ta mala ahalus sihahi ta dulisahu laifin nasa ba shi da yawa kafin shi al'imamu bukari idan dai isnadi yana da alama rauni to ba zai ma dauki hadisin ba yana da tsanani ta wajen isnadin hadisi wanda shi yasa littafin sai karbo a duniya gaba daya saboda idan ma akwai tantama akan isnadi to al buhari ba zai dauka ba laifin wannan malamin shine idan yana karantar da hadisi wani lokaci sai ya ce sami'tu wani lokaci ya ce haddathana wani lokaci ya ce akhbarana to waɗannan kalmomi kuma kowace kalma tana ɗaukan ma'ana to su malaman hadisi suna buƙatar wato su samu tabbacin amana a tare da wanda ya rawaito hadisi idan aka samu malami yana cancanza kalmomi to akwai alamar malami bai damu da maganar mazan Allah tana yiwuwa ko da kuskure ne ma ba zai yi kokari ya kau da shi ba wannan shi ne kaɗai laifinsa wannan shi yasa al'imamu turmizi malaminsa al'imamu bukari ya ce hadisin da rauni amma shi al'imamu turmizi ya ce hadisin ya inganta hadisin ya inganta la shakka kuma ba shi kaɗai ba al'imamu zahabi ya ce duk ahalus sihahi ahalus sihahi su ne malamai da suke da littafai da ake kira sahihu bukhari sahihu muslim sahihu ibn kuzaima duk suna aiki da hadisin wannan malami illa da shi al-imam bukhari karbi hadisin saba ba don haka yasa ibn hajar ya ce wa ibn kuzaima shi ma ibn kuzaima ya inganta hadisin shine al-imam ahmad bin al-fadl al-baghdadi da ibn jarudi sunansa al'imam abu muhammad abdullahi bin ali ibn al-jarus annai saburi da ibn hibban wanda su ne manyan masana hadisi ibn hibban shi na al'imam abu hatim muhammad bin hibban at-tamimi ya ce wal hakim da kuma al'imam al-hakim shi ne al'imam muhammad bin abdullah da kuma ibn al-qattan abu hassan ali bin muhammad al-himyari waɗannan su ne malaman da al'imamu zahabi yake cewa yake wato yake kiransu da suna ahalus haihi dukkansu sun tabbatar da hadisin ya inganta wannan shi yasa ibn hajar ya jera sunayensu domin idan aka ce ma al'imamu bukhari ya rauna na hadisi za ka ji tsoron aiki da hadisi amma sai ya koro sunayen wasu masana hadisi wasu ma suna gaba da al'imamu bukhari din waɗanda sun ce hadisin ya inganta don ya kawar maka da shakkan wannan hadisin ya inganta daga mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin isnadinsa yana da kyau takarijinsa yana irwa ulgalil mujallar na biyar shafin 159 akwai matsaloli guda bakwai waɗanda za mu yi magana takaitattu akan hadisin nan don takaitattu ne saboda hadisin yana da bayani mai tsawon gaske akwai waɗanda sun rubuta littafai a kai matsala ta farko al'imam abu dawud da ya kawo hadisin nan ya yi bayanin sababinsa me ya sababin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkaraju bil bamani wato ikon moriyar kaya yana tare da lamuninsa shine abinda manzon Allah ya faɗa ikon moriyar kaya yana tare da lamuninsa me dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana me ya sababi domin idan ka san sababi za ka gane ma'anar magana sanin sababi yana taimakawa a fahimci abinda da mazan Allah yake ne wanda shi ne abu na farko da ya kamata mu sani al'imam abu dawo ya kawo hadisu a sunan abu dawo yana babun fi manishtara abdan fasta'amalahu sun waje da bihi aiban sunan babin kenan باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا حديث أروة بن الزبير أروة بن الزبير يار أسماء بنت أبي بكر يرى عائشة الله يقارى مسير أروة بن الزبير يا جرم أهل عائشة يتشي تا كارنتدش شير ويتو حديث ya ruwaito daga aisha allah ya kara mata yarda aisha ta ba shi labari tunda hadisin ita ta ba da labari daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ibta a gulaman wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tafi ya sayo bawa ya sayo wani saurayi bawa yake zamanin da ana cinikin bayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya tafi ya ciniki ya sai wani yaro matashi bawa mutum yakan sai bawa saboda ya ta masa aikatau ko ya je yana aiki yana samu kuɗi yana kawo mishi wannan duk halal ne wancan zamani wato ana yi kuma shari'a ba ta hana ba to da mutumin nan ya tafi kasuwa ya sayo wannan bawa fa aqama inda ma sha Allahu an yuqima bawan ya zauna a wajen wannan mutumin tsawon lokacin da Allah ya ga dama zai zauna wato kaga ba a faɗi daɗewar da bawan ya yayi hannunsa ba bayan ya sayo shi ya tafi kasuwa ya sayo bawa yana tare da bawansa na wani lokaci mai tsawo Sun ma waje da bihi aiban sai wannan mutumin ya tarar da cewa ashe bawan nan yana tare da wani aibu yana tare da wani aibu yana da wani hali mara kyau yana da wani hali mara kyau wanda ya kamata a lokacin da ya je sayan bawan a gaya mara ba a gaya mishi ba ba a faɗi wani irin hali ba ne illa dai an ce bawan yana tare da wani aibu aisha ta ce faka sama hu ila nabi sallallahu alaihi wasallam saboda aka sai wannan mutumin ya taho ga manzon Allah <clears throat> ya kawo ƙaran wancan ɗan kasuwa wanda ya sayar masa wannan bawan ba tare da yamar bayani ba ya kawo karansa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alai sai manzo Allah ya ce kawo bawa sai ya kawo bawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki bawan sai ya mayar ma wancan mutumin da ya sai da bawa ina kudin shi yace gashi manzo Allah sai ya karba sai ba ma wancan mutumin da ya sai bawa faqala ar-rajul sai shi dan kasuwan da ya sai da bawa sai ya ce ya rasulullah hadis da galla gulami yanda ya sayi bawan haka aka karɓi kuɗi aka bashi to ai shi ya mori bawana ya mori bawana saboda ai bawan ya zauna a wurinsa na wani lokaci yana ta moransa yana ta mora yana ta amfana da bawan wanda shi ne moriya ko Shi ne sai mazan Allah ya faɗi wannan kalmar Alkara kharaju bid shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce ikon moriyar kaya ai yana tare da lamu kaji dalilin da ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wannan magana hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 3508 yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 4502 kuma al-imam tirmidhi kamar yadda ibn hajar ya faɗa a nan al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin yace hadisin ya inganta yana babu ma a fi man yashtari al-abda wa yastaghilluhu thumma yajidu bihi aiban sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2285 kalimamu tirmidhi da ya kawo hadisin nan yace hadisin ya inganta sai yace sai ya yi bayani tafsirul haraji bi dhamani al-imam tirmidhi yace fassaran abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa ikon moriyar kaya ya ta'allaka da lamuni ikon moriyar kaya yana tare da lamuni Faffaran wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ita ce ar-rajulu yashtari al-abda mutum ne yaje ya sai bawa fa yastagilu ya mori wannan bawa bawan ya masa aiki ya more shi thumma yajidu bihi aiban daga baya sai ya gane ashe bawan yana da wani aibu fa yaruddahu ala al-ba'i' sai ya mayar da bawan ga wanda ya sayar mishi shi ne sai ce falgallatu lil mushtari moriyar halal ce ga wancan da ya sayi bawa moriyar da ya yi na wannan bawa halal ne gare shi li'anna al'abdu halaka halaka min malin mushtari saboda da a ce bai dawo da bawan ba sai bawan ya mutu asaran waye asaran wanda ya sayi bawa to da kuwa da kuwa ya tarar da bawan yana da aiki ya dawo da shi ga wanda ya sayar masa amfanar da ya yi halaliyarsa ce don haka ba zai dawo da wannan amfanin ba wani hau haza min almasa'il ya kunu fihi jubil ba saboda haka sai al'imamu imam zai ya ce ba wannan matsalar kawai ba ba wai cinikin bayi kadai ba kowace harka ta kasuwanci wannan ka'idar yana hawa kanta alkharaju dubba mali hadisin yana sunan ibn majah babu alkharaj dubba mali hadisin urwatu bin zubair an aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada anna kharaj al-abdi dubba mali moriyar da aka samu wajen bawa halal ne saboda lamuntarsa da aka yi hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin biyar zuwa talatin da shida akwai riwaya ta biyu lafazi da aka samu na biyu na wannan hadisin yana al-musnad al-imam ahmad mujalladi na arba'in da tara yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-gallatu bid bamani maimakon al-kharaju bid bamani al-gallatu bid bamani wa huwa hasan aidan yana irwa'ul galil hadisi na 315 da kuma hadisi na 327 wannan ita ce mas'ala ta farko me ya sababin da ya sa manzon Allah ya faɗi wannan ka'ida don ka'ida ce don haka yasa al-Imam Tirmidhi ya ce wa nahwu hadha min al-masail yakunu fihi al-kharaj ba wai a harkan cinikin bawa kawai ba dukkan mu'amalar. ta kasuwanci wannan ka'ida tana shiga shi sa aka kira ta ka'ida domin ba ta tsaya kan matsala ɗaya ba tana shiga dukkan matsala ta mu'amala sababin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanzu mun ji ne sababi shine bayanin Aisha Allah ya kara mata yarda <clears throat> wani mutum ya sayi bawa ya tafi gida da bawansa bawan yana ta masa aiki har aka ɗauki lokaci mai tsawo daga baya sai asirin bawan ya tono wato sai shi wannan mutumin ya gane ashe bawan nan ba na kwarai ba ne yana da wani mugun hali wanda bai kamata a ce an boye wannan halin gare shi ba lokacin da ya je sayan bawa kasan bisa ka'ida ta addinin musulunci idan ka zo za sai kaya matukar akwai aibo a jikin kayan dole sai an gaya maka dole ne wannan abin ga aibonsa in ka ga dama sai ka saya in ka ga dama ka bari to amma da yawa yan kasuwa sukan boye aibu saboda tunaninsu idan sun bayyana aibu ba za a saya ba kuma kuskure ne komi lalacewan abu eh, ana samun mai bukatar irin shi saboda haka inda za ka faɗa wannan bawan yana da aibu kaza ɓarawo ne wani kuma shi ɓarawon bawa yake nema bai dame shi wajen bawan yana sata to zai yi shi haka wannan kuma shi tun tunda an ka bayyana aibu an gama amma baka bayyana aibu ba wannan shi ake kira a tadilisu an boye aibu ya tafi ya gane sai ya kawo kararsa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na tafi na sai wannan bawa kwanaki mutumin nan bai gaya min bawan yana da aibu ba ga ni ko na tarar da bawan nan yana da wannan aibu yanzu Allah ya ce haka ne eh to kai dauki bawanka kai kuma kawo kudin bawa yanda aka yi da kai ya kawo manzon Allah ya mika ma sai ce to tunda an mayar masa da kudin shi daidai ai ya mori bawa na kaga yana nufin cewa a yi lissafin kwanakin da bawan yayi a wurinsa yana amfana shi yana moran wannan bawa wannan moriyar a yi lissafin ta a dawo mai da shi sai manzon Allah ya ce a alkharaju bibba mali wanda shine sababi abu na biyu menene ake nufi da alkharaju da kuma algalla alkharaju ba haraji da ka sani da hausa ba shi ma akwai bayaninsa yana tafiya a littafin nan insha Allah amma alkharaju da ake magana da kuma algalla da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa algallatu bil daman alkharaju bil daman malamai sun fassara zan karanta bayanin da malamai suka yi kamar misali na farko ibn al-asir a littafin an nihaya tafi garibin hadith al asar a juzi na farko na biyu shafi na goma sha tara ibn al-asir ya ce yuridu bil karaj abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi da al karaju al kharaj ma ya hasulu min gallati al ayn al mubta'a kayan da aka saya amfanin da ke jikin wannan kayan shi ake nufi da alharaj amfanin da ke jikin wannan kaya shi ne ake nufi da alharaj abdan kana au amatan au milkan in bawa ne ka saya to amfanin da bawan ya maka shi ne alharaj idan baiwa ce ka saya amfanin da baiwa ka samu tare da ita shi ne alharaj idan kadara ce ka saya duk abin da ka saya misali mota keke babur amfanin da aka samu jikin wannan karfe shine alkaraji wa zalika an yashtariya wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ka tafi ka sayo kadara fa yastajillahu zamanan kai ta amfani da wannan kadara na lokaci mai tsawo summa ya'kuru minhu ala aibin qadimin ba jadidin ba misali ka tafi ka sayo babur da aka yi cinikin babur ka biya sai ka zo ka kama aiki ana ana maka wato jigila da wannan babur din ana samun kuɗi sai da babur din ya tara wajen dubu goma rana guda sai makaniki ya gano a shi akwai wani wata illa babba da aka boye ba a gaya maka ba ta tare da wannan babur lam yuqli'hu al o alai wanda shi mai sayar da kayan bai gaya mar ba aw lam arifu ko ko shi kansa mai sai da kayan bai ma sani ba tana yiwa bai sani bane shi yasa bai faɗa ba tana yiwa kuma ya sani da gangan yake faɗa falahu raddul ayn al mabi'a wa aklu thaman ibn al asir yace ko da mai sayar da kayan bai sani ba shi kansa idan dai daga baya ka gano akwai aibu tare da kayan da ka saya wannan aibun kuma ba yanzu bane aka same shi aibun da dadde ne ba amma bayaninsa ba kana da damar ka mayar da wannan babur ga mutumin wa aka saman lokacin da ka sayi babur din misali dubu hamsin ne sai ka je ka ce to ga kayanka ba ka gaya mu akwai aibu ba musulunci ya yadda ka mai da kayan idan ka mayar kuma fa ba za a rage kwabo ba dubu hamsin din nan za a dawo maka da shi idan an dawo da dubu hamsin fa kai kuma ai babur ya baka dubu goma wannan shine algalla wannan shine alkharaji shin za ka mayar masa dubu goma da mashin ya tara? za Allah ya ce a'a ba za ka mayar ba ai lamuntar wannan babur ɗin da ka yi na tsawon lokacin ya ba ka halalcin ka mori abin da babur ɗin ya samar wanda shi ake nufi da alkharaju moriyar abin da aka saya shi ake nufi da algalla amfani da aka samu a jikin kayan da aka saya wannan amfanin halal ne gare ka ba za ka mayar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ka'ida kuma ka'idar ta dace da hankali saboda ai an yaudare ka ba a gaya maka wannan aibun ba sannan kuma wannan kudin inda a ce idan da a ce ba a sai babur din ba ai da za ka yi amfani da shi ka samar makanka wani amfani ya zamanto an ka biya babur din alhali a jikinsa akwai aibu ba a sanar da kai ba shine ibn al-asir yace wa yakunu lil mushtari masagallam shi wannan da ya sayi wannan kaddaran amfanin da yayi da wannan kaddaran halaliyarsa ce anna al-mabi'a law kana talaffa fi yadi domin bisa ka'ida ta musulunci da dai a ce lokacin da ka gama cinikin wannan babur din ka kamo hanya kafin ka zo gida sai aka sace babur ba za ka koma wurin mai sai da babur ka ce ya baka kudin ka ba zai yi ba saboda asarar ka ce to tun da ko asarar ka ce inda babur ya bata yanzu amfanar da ka samu jikin babur din kuma halaliya ka ce ba za a ce kamar yadda shi ga wanda ya sayar maka da wannan babur din ba shine abinda manzon Allah yake ne ya dace da hankali saboda inda halaka ta yi asarar ka ce to tun da ko amfana amfani ka samu shi ma halaliya ka ce لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء bai yiwuwa ka koma ga wanda ya sai na maka wannan kayan ka ce ba ni kuɗi na ai an sace mashin ko kula ta ba zai ba ibn al-asir ce wal ba'u wannan harafi na ba'un din da yazo cikin kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam al-kharaju bid-dhaman wannan ba'un din muta'allika bi mahzufin taqdiruhu yanda qaddara jumla zai kasance al-kharaju mustahaqqun bid-dhaman alkharaju mustahaqqun bil bamani wannan babun shi ake ake nufi da cewa bi sababi bamani bi sababi bamani saboda kalamunci kaya don haka amfanin kayan halaliyar ce saboda haka ya zama babun sababiyya a littafin nihaya har yanzu mujallar na uku shafin 382 ya ce ɗaya kalmar da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce algallatu bamani. algalla da alkharaju ma'anarsu daya الدخل الذي يحصل من الزرع والثمن واللبن والإجارة والنتاج ونحو Idan ka sai tunkiya ko ka sai saniya saniya sai da ka je gida ka ringa tatsan nononta wannan nonon da take baka shine algalla amfani da kake samu jikin saniya amfani da kake samu a jikin tunkiyar wannan shine algalla al'imamun kakwabi shi ne mutum na biyu wajen bayanin hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ma'alimin sunan mujallar na uku shafin 777 sharhin sunan abidal ya ce ma'anan karaji a dakhluwal manfa'a mai ake nufi da alkaraju wato amfani amfani da aka samu abin da ya shigo wa mutum ta dalilin wannan abin da ya saya shi ake nufi da alkaraju saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yace al-kharaj bi baman al-mabi'u idza kana mimma lahu dakhlun wa galla idan ka sai abu shi wannan abin da aka saya dama akan samu amfani a jikinsa fa in fa inna malika raqaba alladhi huwa bamin al-asli yamliku al-kharaja bi baman al-aql ka tafi ka sayo kaya da ka sayo kayan nan ai kayan gaba ya zama mallakanka tun da mallakanka ne amfanin da aka samu jikin wannan kayan naka ne kafin ka mayar da kayan idan daga baya aibu ya fito fa izabta ar-rajulu ardan fastagallaha aw mashiya fa natajaha mutum ya sai gona lokacin da ya sai gona ya noma gonan yadda ya noma gonan sai ta rasa akwai wani aibu tare da gonan wanda ba a gaya mar ba saboda haka da ya tafi sai aka ce to kawo kuɗi eh, wanda ya sai da gona aka karbi kuɗi aka mai dama shi wannan amfanin ka nashi ne amfanin nasa ne saboda a lokacin da ya noma gonan mallakar ta ce ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ke aw mashiya fana tajaha ka sai dabbobi lokacin da ka sai dabbobi da ka tafi kana kiwon su dabbobin suka hayayyafa da suka hayayyafa sai ka taras da wata aibu jikin dabban ba a gaya ma ba sai ka dawo da dabban wanda ya'yan don naka ne ba za ka mayar mishi ba ko ko ka sai raƙumi ko taguwa kayi ta hawa <clears throat> saboda haka daga baya ka gane akwai aibu jikin wannan raƙumin sai ka da aka mayar masa da kudinka amfanin da ka samu na hawan rakumin ba za a ce ka biya ba saboda a lokacin da ka hau rakumi kana hawan abinka ne ba na wani ba saboda ai ka riga ka biya ka mallake shi saboda ka asara tana hawa kanka wanda shine ma'anar abbamanu idan aka ce lamuni ana nufin wanda kasara ke hawa kan kanshi ثم da bihi عيبا falahu أن يرد الرقبة ولا شيء alai في من دفع bihi. ba a cewa za ka dawo da amfanin da ka yi na wannan abin da ka saya li'annaha law talafat ma bai na wal da dai wannan kaddarar ta halaka daga farkon lokacin da ka sai abin zuwa yanzu da ka gano cewar akwai aibu a jikin shi lakana min bamanin mushtari da lamuninka ne domin in ka sai abu an yi ciniki an gama ka ɗauko ka kama hanya zuwa gida sai abin ya bace ba za ka koma kasuwa ka ce a ba kuɗi ba babu wata dokar duniya da za ta baka wannan dama za ka asara ka ce idan da a ce lokacin abin ya halaka asara ka ce ba asaran wanda ya sayar maka ba to haka kuma yanzu tun da ka samu amfanin jikinsa amfanin ka ne ba amfanin wanda ya sayar maka ba wannan shi ne hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wal hadithu wa in warada ala sababin khas in ka lura shi dai hadisin ya zo akan wani mutum ya sayi bawa wato akan cinikin bawa asali shine sababin hadisi wanda shi ake kira sababun khassun menene sababi gulamun qayyimun fihi aibun an sayi wani yaro bawa da aka tafi aka tarar da wannan bawan yana da aibu to abinda malamai suke cewa al-ibratu bi umumin lafzi fi kulli man yamtaliku al-aina al-ibratu bi umumin lafzi ana la'akari ne da lafazin manzon Allah ba a la'akari da sababin da ya sa manzon Allah ya faɗi wannan magana ana la'akari da ainihin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda lafazin annabi hukunci ne hukunci ne wanda ya shafi dukkan mu'amala listiqlalil lafzi bi nafsihi saboda haka anan ba ma'anar a ce ai akan cinikin bayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan la ana la'akari da lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya shafi dukkan wata mu'amala bayanin al-imam al-khattabi dinnan shine uh, al-imam sanani ya kawo a littafin subul salat sharhin bulugul maram a ina ku shafi na 54 al-kharaj huwa al-galla kana lahu المبيع wa كان له fa وقلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها ka riga ka sai abu da ka sai abu ya zama mallakanka da mallakanka ne duk amfanin da kai da wannan abin na ne idan daga baya ka gane akwai aibu za ka mai da abin in ka mayar kuma ba za ka mai da amfanin da kaci ba fa izabta a rajulun arban fasta'malaha au mashiyatan fanatajaha au dabbatan farakibaha au abdan fastakhdamahu thumma wajada bihi aiban falahu an yurda raqaba wala sha'a ka yi cinikin wani abu daga baya ka tarar da akwai aibu a tare da wannan abin za ka mayar da wannan abin a mayar maka da kudinka amfanin da ka samu kuma ka ne halaliya ka ce babu mai cewa za ka dawo da ita wannan yana aunin ma'abu sharhin sunan abu dawud juz'i na tara shafin da 416 haka nan hashiyar ta sindi li sunan nasa'i mujallar na hudu shafin da da ya ce huwa ma ya hasulu wa ya kurju min gallatil abdi al-mushtara wa zalika bi an ishtara abdan ثم استغله zamana duk malaman nan da ke sharhin hadisi suna kokarin bayyana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan ka'ida al karaju bid ikon moriyar kaya yana tare da lamuninsa ikon moriyar kaya yana tare da lamuninsa idan ka sayi wani abu wannan abin da ka saya ya zama mallakanka saboda haka za kana da damar ka yi amfani da shi daga baya in ka gane akwai aibu ka mai da kaya shari'a ta ba da dama shari'a ta ba da damar za ka mai da shi matukar ka gane an na sharri ko an ɓoye aibu a tattare da kaya ba a gaya maka ba to za ka mai da wannan kaya da samanihi kuma a mayar maka da kudinka yanda ka bayar haka za a baka wa yakunu lil mushtari mastaqallan sannan duk moriyar da yi ma wannan kayan halali ka ce ba za ka mai da shi ba wannan ita ce ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء duk suna faɗin cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a ka'idan nan lokacin da ka sai wannan kayan da a ce kayan zai salwanta zai halaka zai bata ba za ka koma wurin wanda ya sayar maka da kayan ka ce ya baka kudin ka tunda a hannunka ya bata mallakan ka ne ka saya mallakan ka ne sai abu ya bata a hannunka ya za ka koma gurin wanda ya sayar maka ka ce ya baka kudi to tunda a ce da a ce bata yayi asarar ka ce to amfanin da ka samu kuma fa halaliyar ka saboda haka shi ma ba za ka mayar ba idan ya zamanto an tarar da wani tsohon aibu a tare da kayan wanda ba a ma bayanin ba saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan shine damanun damanul asli sababun limilkil kharaj damanul asli ana la'akari da shin ka mallaki abu tukuna shin ka lamunci abu kana iya daukan asaran abu idan kana iya daukan asaran abu to duk amfani da ka samu a jiki na kai ko da daga baya cinikin ya warware ba za ka mai da shi ba amma ka'idar da ake la'akari da ita shine kana iya daukan asaran wannan abin shine zamanul asli ka mallaki abin wanda inda a ce abin zai bata asarar ka ce ba ta wani ba wannan shine abin la'akari shi sa ka'idar take bukatan bayani mai tsawo wanda malamin suka yi littafai a kai abu na uku game da wannan hadisi shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi da yake cewa alkaraju bibbaman la'akari da kalmar abbaman abbaman wato wanda ya lamunci abu wato shi ke da ikon cin moriyarsa shi ne abinda manzo Allah ya ke nufi idan ka mallaki abu kana iya ɗaukar asaran abu to kai ke cin moriyarsa to tun da wannan ka'idar haka take kaga ya takaita kenan ga wanda ya mallaka idan baka mallaki abu ba idan hasara ba ta hawa kanka akan abu to wannan moriyar ba ta ka bace shi ne abinda manzo Allah yake nufi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a littafin nail al bayanin al-imam shaukani mujallal na shirin shafin 370 al-imam shaukani yace inna hadha al-hukmu muhtassun bimallahu lahu milkun fil ayn allati intafa'a bi kharajiha wannan hukunci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya takaita ga wanda ke da mulki wanda ke da iko wanda ya mallaki abu shi ne wanda za a ce to idan an gano aibu tare da abin wato eh, moriyar da aka samu cikin wannan abin ya ce kan mushtari ka sayi abu allazi huwa sababu wurudil hadith wanda in ka dubi tarihin sababin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar labarin da aka bayar ai ta ciniki ne wani ya sayi bawa ya biya kuɗi ya ɗauki bawa kaga ta ciniki kenan idan ka sai abu ka ba da kuɗi ya zama naka Asara tana iya hawanka to kai ne wanda ka'ida take hawa kanka kan mushtari alladhi huwa sababu wurudul hadith wa ila dalika mal jumhur saboda haka akasarin malaman sunna abin da suka faɗa kenan akasarin malaman sunna suka ce wannan ka'ida tana aiki ne ga wanda ya mallaki kaddara shine wanda asara tana iya hawa kansa wanda yake lamuntar abu me ake nufi da lamuntar abu wanda mun yi bayanin da al-Imam Shawkani ya kawo akan kalmar abbaman kalmar abbaman ita ce daukan asara idan za ka iya daukan asara akan abu ka mallake shi to kai ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa muriyar da ka samu jikin kayan da ka saya halaliyar ka ce idan daga baya cinikin ya warware amma mazhaba ta al-imam abu hanifa ita kadai take cewa ko da dan fashi kaga ai dan fashi bai mallaki abu ba amma suka ce ko da dan fashi ya zamanto ya saci kaya ya yi fashi yani hukuncinsa shi ma mushtari ne kiyasa me suke nufi a nan kamar barawo ya saci dukiya ko ya saci wani abin hawa kamar misali mota ko wani abu saboda ka da ya tafi ta amfani da wannan mota har sai da ya sai wasu motocin ranar sai asirinsa ya to saboda aka da aka kama shi shi me zai mayar mota ɗaya da ya sato ko wannan moriyar da aka samu karkashin wannan motar duka zai hada ya maida su a masabata limamu abu hanifa yake cewa innal gasiba kal mushtari qiyasan ai da dan fashi da wanda ya sai abin duk iyasi guda ne yana daga cikin abin da malaman suna da dama suka kushe wa mazhabar al'imamu abu hanifa a kai saboda ana cewa wannan alƙiyasu ma'alfariki ƙiyasi ne aka yi a kan abin da ba ɗaya suke ba da sata da ciniki ba ɗaya ba ne bayan da za a yi ka daidaita sata da ciniki a yi nufin hukunci guda ba zai ɗaya ba shi ne abin da al'imamu shaukani ke faɗa a nan yace wala yakhfa ma fi hadha al-qiyas milka fari'un yamna'ul ilhaka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al bil bamani ikon moriyar wato ikon moriyar kaya da aka saya ya ta'allaka ne da lamuntar wannan abin barawo ba shi da lamuni akai barawo ba shi da lamuni kai saboda ba nashi ne. saboda ka a bisa ka'ida idan barawa ya saci abu duk ribar da ya samu a ƙarƙashin wannan abin na mai kayan misali idan ya saci mota guda ya je ta aiki da ita ta samar da motoci guda goma to idan asirinsa ya tonu ba mota ɗaya zai mayar ba mota goma sha ɗaya zai da saboda moriyar ba halaliyarsa ba ce ba ya saba ma ka'idar da manzon Allah ya faɗa moriyar ba halaliyarsa ba ce saboda bai lamunci wannan abin ba bai lamunce shi ba al'imamun khattabi shi ma ya yi magana a kai uh, littafin ma'alimin sunan uh, mujallar na 3777 wal hadisu inna ma ja a filbai wannan hadisin ya zo ne ta fannin ciniki kawai saboda ka ya taƙaita ga cinikayya wa huwa aqdun yakunu bainal muta'aqidain bitarabi me ake nufi da ciniki mutum biyu ne wannan yi sha'awar kayan wancan wancan ya yadda zai karbi kudin wannan wannan ne ake ce mace ciniki to kan haka wannan hadisin zo daga manzon Allah wa laysa gasbu gasbu yuqad an tarabin min idan aka ce za a yi kiyasin ɗan fashi ko ɓarawo da wannan to ya za a yi a kiyasi a nan mutumin da ya taho gidanka ya saci kaya ai ba yarjejeniya kuka yi ya baka wani abu ya karba ba ɗauka ya yi tahiyarsa ta za a yi kiyasin ɓarawo da ya yi sata da wanda ya ƙulla ciniki da wani limamin khattabi ya ce kiyasin bai ba wa inna ma huwa udwan wa asluhu wa furu'uhu sawa'un fi wujubin raddi limamin khattabi ya ce asalin abin da aka sata da abin da satan ta haifar wajibi ne sai an maida wannan shi ne abin da mutane da yawa su gane ba akwai wanda yake ganin zai yi dabara saboda haka idan ya saci dukiya ya samu jari a jikinta sai mai da dukiya? wannan jari shi a ganinsa kamar halar ne sai ya karata da istighfari la ai duk amfanar da ka samu karkashin haram shi ma menene haramun ne hakkin da ya hayayyafa a ƙarƙashin hakkin wani to da asalin shine shine limamu ya ce asluhu wa furu'uhu asluhu wa furu'uhu sawa'un fi wujubin raddi abinda kasatan da abinda satar ta haifar dole sai ka mayar ka hada da tuba sannan Allah ya gafarta maka don haka bayyuwa ka yi jari da dukiyar haram ka ce ai eh, asalin abin da kasata ba shi ne ya baka dukiyar ba duk abin da ya hayayyafa karkashin haramun shi ma haramun saboda aka yi ce fal'ibratu huna bi khususi sabab a yi la'akari da meye sababin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana manzon Allah ya faɗi magana ne akan me babin ciniki kawai tsakanin wani mutum ya sayi bawa ya tarar da bawan na da aibu ya kawo kara wajen manzon Allah manzon Allah sai ya faɗi ka'ida ka'idar kenan akan cinikayya ne bata shafi sashin abin da ya shafi fashi da sata ba wala yadkhulu wala yadkhulu al-gasib tahta umum al-lafz barawo da dan fashi ba sa shiga karkashin wannan lafazi li anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ja'ala al-manafi'a liman alayhi dhamanu manzon Allah ya ce amfani yana halatta ne ga wanda ke iya lamuntar kaya wala khilafa fi annal gasiba la yamliku al-mabsuba kuma duk malaman sunna sun tabbatar da cewa idan mutum ya saci kaya wannan kayar ba mallakansa bane fal gasibu kharijun anil umum saboda haka barawo ya fita daga wannan ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wala yakhfa anna annahu qiyasun ma al-fariqi wa li anna yadahu yad'u udwanin bi khilaf yad al-mushtari ala al-mabi' wannan yazo cikin sharh sunna na al-imam al-bagawi mujallal 8 shafi na 165 akwai hadisin da yazo cikin sunan abi dawud kitabul kharaj wal imara babun fi ihya ilmawati yana sunan turmizi yana kitabul ahkam babu ma zukira fi ihya ilarbin mawati hadisun sa'id bin zaidin al'adawi ana nabi sallallahu da annabi yake cewa laisa liɗarki zalimin haƙƙun zufan azalimi ba shi da haƙƙi wato babu hakki ga zufan azalimi saboda haka idan mutum ya yi zalunci zufa wahalar da ya sha ba yi da wani haƙƙi a kai don ɓarawo ya wahala kafin ya saci kaya wannan wahalar tashi asara ce ba ta da wani tasiri to amma kaga wanda ya yi ƙoƙari wajen ciniki shi kuma wahalarsa tana da tasiri saboda shari'a ta yi la'akari da wannan wanda hadisun yana sahih sabir hadisun dubu biyar da tara da da da saba'in shida kuma da dalil da daya Eh, zufan azzalimi ba shi da wani hakki ka hada da wannan hadisi eh, don haka za ka gane akwai bambanci tsakanin ciniki da kuma wanda ya saci abu ba ɗaya suke ba malamai suna ba da misali saboda hadisin ya zo da bayanin mutumin da ya je ya yi da shi a gonar wani biduni iznihi ka samu gonar wani kawai sai ka ɗauko ka tafi da aka hude aka kai shuka abinka yana kallon ka har dai ruwa ya sauko to wannan wahala kake na banza ne in ji manzon Allah duk wahalar da ka sha da hudar da noman da shukar da komai aikin banza ne saboda kai azzalumi ne falaisa lahu fi ibqa'ihi fiha haqqun ba shi da wani haƙƙi bai kamata ma a tausaya mar ba wannan ya dace da abin da misali gwamnati take yi wanda ya dace da daidai kawai mutum zai taho ya samu fili layout na gwamnati sai kama ginin shi ba zai nemi izini ba ba zai nemi mai filin ba filin wani ne kawai ya taho dare guda ya gama gini hadisin manzon Allah yana cewa da kamata ka tausaya mar ba ko miliyan ɗari ya kashe ka ɗauko ka tafila a yi laiburin gurin shine abinda manzon Allah ya faɗa laysa li irqi zalimin habb zufan azzalimi ba shi da wani haƙƙi ba shi da wani tasiri don ai yaudara ce yaudara ce bari ya kashe kuɗi mai yawa a lokaci kaɗan a filinka kaga idan ya yi haka kai za ka zo ka fara tunanin a ah, to idan aka ce an rusa wannan ai an yi asara wannan tunaninka da shi zai yi amfani to maza Allah tuni ya yi ka'ida a kai idan mutum ya wahala a kan zalunci wahalarsa wahalar banza ce saboda ka dan an rusa ba a yi laifi ba a wajen Allah wanda wannan yana cikin littafai da dama kamar ma'alimin sunan al'imamin karfaji mujallar na uku shafin 454 umdatul kari sharhin wannan hadisin laisa li irki zalimin haqqun mujallar na goma shafi shafin 175 waidul kadir na al'imamin munawi mujallar shida shafin 39 ibn hajar yayin sharhi akai fathul bari mujallar na biyar shafi na goma sha tara al'irku zalimu yakunu kunu wa yakunu kunu bafina ya zufan azzalumi yakan zama a bayyane kuma yakan zama a boye hanyoyin zalunci suna da yawa wani yana zaluncinsa a bayyane ne wani kuma yana a boye falbatin mahtafarahu rajulu min al'abari a wista karjahu min al-ma'adi kamar misali ne ana tonon wani abu gol ko wani dutse haka mai tsada saboda ka kowa yana da rijiyarsa a maimakon kai ka yi naka rijiyar sai ka shiga rijiyar wani da ya gama wahala ya tona rijiyar sai ka zo ka shiga a boye ka toni zinari ka fita shi wannan wahalar banza kai za a karbe ko ko mutum yana da gona ka je ka yi noma a zalimu man garasa au zara'a au bana au hafara fi ardi gairihi bi gairi haƙƙin wala shubha in dai ka taɓa hakkin wani babu shubha babu dalili to mutum ya zama azali inna hadha al-hukm mukhtasun bi man lahu milkun fil ayn eh, allati tafa'a bi kharajiha saboda haka in ka lura da abinda annabi faɗa ya takaita ga ciniki ne ka sayi kaya wurin mutum bai gaya maka akwai aibu a tare da kayan ba daga baya sai ka fahimci akwai aibu kamar da wannan kaya kamar da ma kuɗi amfanar da kai da wannan kayan halali ka ce ba za ka biya ba kan mushtari alladhi huwa sababu wurudul hadith kamar yanda hadisin asalin sababin yanda muka karanta sababin da ya sa manzon Allah ya faɗa wanda ya riga ya tabbatar da wannan wanda shine abin da jumhurul a'imma suka tabbatar akasarin malaman sunna wannan shine abin da suke faɗa sabanin masabata al-imam Abu Hanifa wanda malamai masana hadisi da dama sun tabbatar wannan kuskure ne ba a kiyasin barawo da ɗan kasuwa abinda ciniki an kulla tsakanin mutum da biyu a kan yarda sata kuwa ba a kan yarda aka kulla ta saboda ka bai kamata a yi kiyasin wannan hadisi wato da kan barawo kamar yadda malamai suka sanya shi a cikin babi na cinikayya ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله شيء أبنى هدو wanda yana da kyau mu bambanta mu'amala nau'ukan mu'amala ta bambancin nau'ukan mu'amala za mu gane inda hadisin da yake aiki malamai suna cewa mu'amala iri biyu ce wannan ya zo cikin littafai na qawaidul fikiyya da yawa kamar a kitabun zakira Mujallar tar shafi na gare 39 da sauransu mu'amala iri biyu ce akwai ukudul amana da kuma ukudul daman akwai mu'amala ta lamuni akwai mu'amala ta amana kashi biyu ne mu'amala ta amana wato ba a samun lamuni a cikinta bambanta su yana da muhimmanci kwarai al'ukudu kisman min ha ma tatarattabu maslahatuhu ala mujarrad al'aqdi fa ya sha'nuhu al-luzum idan aka ce mu'amala ta lamuni. wanda akan ta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana mu'amala talamuni mu'amala ta lamuni ita ce mu'amalar da hakki yake fita daga hannun wani zuwa ga wani wanda kuma sha'anuhu allazum kamar ciniki kenan na baka kudi ka ban kaya to nan ne lamuni yake shiga na baka kudi ka ban kaya ko na baka kudi ka ban gidan haya al-ijara to lamuni yana shiga saboda haka idan wani abu ya auku da wannan kaya wanda ke rike da wannan kayan shi zai lamunci abin idan ka ba da kuɗi aka baka gida haya idan wani abu ya auku da wannan gidan waye zai asara zai hau kansa wanda ya karɓi hayan gidan shi ne wanda asara ya hau kanshi ba mai gidan ba wannan shi ake kira uqudud baman sau da yawa mutane sun jahilci wannan sai ka samu ana gardama mutum yana gidan haya wani abu ya faru da gidan ya ce ai ba asara shi bace asarar mai gida ne ba daidai bane tunda ka biya kuɗi shi ko ya baka gida gidan nan daga lokacin da ya baka lamunin gidan yana hawa kanka asarar gidan tana hawa kanka ba ta hawa shi haka kuma idan ka bada kuɗi akan an kulla ciniki kana buƙatar wani kaya ka bada kuɗi an baka kaya daga lokacin lamuntar wannan kayan yana hawa kanka ya bar kan wanda ya sayar maka da wannan kaya wannan shi ake cewa uqudud baman saboda haka lamuni yana shiga amma akwai uqudul amana uqudul amana ita ce mu'amala ta amana ita wannan mu'amala asara baya hawa kan mai inta wanda malamai sun kirga mu'amala ta amana akwai ajiya ajiya mu'amala ce idan mutum ya dauki kaya ce wani ajiye min da kuma amana da aro da shurka a shurka wanda yana tahowa ta ta cinikayya wanda shi ake kira al-mubaraba almubaraba mubaraba shine na baka kudi ina da jari na miliyan goma na baka kai kuma ka amfani da wannan jari ka rika juya shi mu yi yarjejeniya yadda za mu rika raba wato ainihin ribar da aka samu a wannan kasuwanci wanda shi ake kira almubaraba a shurka kaga kamar kamfani kenan to wannan shi ma baya cikin uqudul baman yana karkashin uqudul amana domin amana ce in banda yarda ba zan dauki miliyan goma in baka ba na dau miliyan goma na ce ga wannan kai jari mu rika raba riba kaga amana ce yarda ce saboda haka da aro da ajiya wato da alwikala shine wakilci wakilci ko ya shafi sako da wasiya da kyauta waɗannan dukansu ana kiransu uqudul amana idan misali idan misali ka ba wa mutum ajiya wannan ajiyar sai ta ɓace ba zai biya ba saboda ba uqudul baman bane ba mu'amala ce ta talamuni ba da ka ba shi wannan abin yana karkashin amana shi yasa dukkansu aka kirga su a karkashin uqudul amana idan ka ce wane ga ajiyar abu kaza wane ba ni aro sai aka ba da aro kafin a dawo da kayan aro sai ya bata ko sai ya lalace ne kayan sai ce sai an biya shi jahilci ai aro yana karkashin uqudul amana yana karkashin mu'amala ta amana wanda yarda ta sa na baka aron kayan tunda akwai wannan yarda idan aka ce wani tsautsayi ya hau kan abin bayan da za a aikace a biya to kasa su kashi biyu dinnan abu ne muhimmi wanda shine ta inda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiki wanda zaka iya ganewa cikin sauki uqudu baman wato mu'amala ta lamuni ta shafi imma sayan abu ko kuma ta kulla al'ijara wanda shine hayan abun imma haya imma ciniki iyakansu nan ne kadai ake samun lamun yana ta saboda haka idan kana gidan haya wani abu ya faru da gida sai ce sai ka biya ni wannan yana da dama saboda ai haya yana daga uqutub baman tunda ya baka gida amanar gida tana tana hannunka eh, eh, lamunin gida yana hannunka duk abin da ya faru da wannan gida kai ne zaka dauki asara amma idan aro ne fa aro ba haka yake ba wani na baka aron wannan gida zo ka zauna sai wani abu ya faru da gidan kaga ba zan ce sai ka biya ni saboda aro ne aro kuwa baya karkashin uqudul baman yana karkashin uqudul amana aro da ajiya da jingina dukkan su an ba da jingina da sauransu wanda shi ma akan amana aka kulla shi to abin da yasa akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da malamai su kai la'akari da su wanda shi manzon Allah da kansa shi ya bambanta mu'amala din nan akwai mu'amala ta cinikayya wanda lamuni yana hawansu akwai mu'amala wato wanda lamuni baya hawansu wannan waɗannan nau'ukan mu'amala su ake kira su uqudul amana akwai hadisin al-Imam Darqutni wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa 'alal musta'iri ghayrul mugill bamanun babu lamuni akan mai aro sai fa idan mai aron sai fa idan me aron ya kasance azzalimi ne misali shine ka ce a baka aron wani abu da aka baka wannan aro sai wani abu ya faru da wannan aron annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ka lamunci wannan abin ba ba za ka biya shi ba laisa alal musta'iri gairil mugilli bamanu wala alal mustawdi'i gairil mugilli bamanu haka wanda aka bashi ajiya idan aka bada ajiya sai abin ya bace manzon Allah ya ce ba zai lamunci abin ba saboda ba mu'amala ce ta lamuni ba annabi da kansa ya faɗa laifa alaihi ma bamanun kaga ya nuna babu lamuni a kansu suna karkashin ne hukudul amana idan ka ce ah, wani ga aro yarda ta sa wani ga ajiya yarda ta sa saboda ka duk suna karkashin amana idan abin ya salwanta matukar babu ganganci babu sakaci ba a cewa sai mutum ya biya akwai lafazin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la mana ala mu'taman babu lamuni ga wanda aka bashi amana idan abin ya bata ba a cewa ta ya biya sai fa idan akwai gangarci akwai hadisin al-imam ibn majah yana babu wadi'a abdullahi bin amr ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake man udi'a wadi'atan fala mana alai duk wanda aka bashi wata ajiya to babu lamuni a kansa don wannan ajiyar ta salwanta don abin ya bata ba za a ce sai ka biya ba kuma hadisin Hassan yana sahihu sunan ibn majah hadisin 1945 saboda ka limamu shaukani Ya ce yace ya fi shari'i idan ka ce ba ni aro a shari'ar musulunci ibahatu manafi al'aini da gairi iwa ma'anarsa shine ka halatta min amfani da wannan kayan ba tare da na biya ka ba shi ne aro za ka ce wani ban aro wato ka halatta min amfani da kayanka ba tare da na biya ba ne aro kaga yarda ta sa mashru'a ijma'an duk malaman suna sun ce aro halal ne halal ne kuma shari'a ta faɗaitar a kai sai ga hadisun manzon Allah la damana ala al-musta'ir wa la damana ala al-mu'tamad al-imam shawkani yace fihi dalilun ala annahu la damana ala man kana aminan ala aynin min al-a'yan duk wanda aka bashi amanar wani abu to dan abin ya bata ba a cewa ya biya duk wanda aka bashi aron wani abu dan abin ya bata ba a cewa ya biya kal wadi'i wal musta'iri amma al wadi'u fala yughman ijma'an duk wanda aka ba shi ajiya sai abin ya bata ba a lamuntarsa me ya lamunta wato ba zai biya ba duk malaman sunna sun tabbatar da wannan illa li jinayatin minhu ala al-ayn sai fa idan an taras akwai ganganci ko kuma akwai sakaci to wannan shi ke sa mutum sai ya biya sai a ce ya biya saboda sakaci da yayi ko kuma ganganci da ya na lalata wannan abin kama limamu shaukani ce karhu kiyar ijma'u ala zalik ajiya aro amana malaman suna duk sun tabbatar yana karkashin wato uqudul amana saboda haka babu lamuni kai ko da abu ya bata ba a cewa biya innal wadi'a la man illa bi sharti ad bi anna zalika mahmulun ala daman at-tafriq wal wajh fi tadminihi al-jinaya yani annahu sara biha eh, kha'inan wal kha'inu da'imun eh, wal kha'inu daminun idan aka samu mutum ya ci amana saboda idan mutum ya zo ya ce ba na aro sai ka ba shi aro wannan abin da ka ba shi aro sai ya wulakanta shi kaga ya ci amana wannan wulakanta abin da ya yi shi ya sa za a hore shi a ce sai ya biya abu amma ba wai asali akan akan doka idan mutum ya wato wani abin aro ya lalace a hannunsa za a ce biya asali babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala alal mustawda'i ghayr al mughilli faman idan dai ba mutum maha'inci bane aka bashi ajiya sai zaman to abin da aka bashi ajiya ya salwanta anan ba za a ce biya ba saboda haka anan aka sanar malaman sunna sun tabbatar cinikayya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akai tsakanin abu biyu ne ko dai ciniki ko kuma haya sanan ne inda lamuni yake shigowa amma idan ba ciniki ba idan ba haya ba lamuni ba ya shiga sai abu na biyar tsawon zuwa yaushe ne kamar misali idan na tafi na kai kaya daga bayan sai na tarar da wannan kayan yana da aibu shari'a ta ba ni damar mai da wannan kayan shari'a ta ba da damar ka mai da wannan kaya a mai da maka kudinka da ka biya to shin akwai iya lokaci da aka ware kamar misali kwana uku don a wancan darasi da ya gabata da muke magana akan cinikin eh, mutumin da zai sai da tunkiya ya tsare ta sai nononta ya taru manzon Allah ya bada kwana uku kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗibi kwanaki amma kamar irin wannan ciniki da ya shafi at-tadlil a boye aibu ka zo zaka sai kaya an boye aibu shin akwai yawan kwanaki da aka ware ko babu saboda haka jumhurin malaman fiqh suna cewa innal khiyar ala tarafi babu babu lokaci da aka ware kuma in ka dubi hadisin da muka karanta ma wanda al-Imam Abu Dawud ya kawo a ya nuna cewar babu iyaka game da lokacin saboda abinda Aisha Allah ya kara mata yarda ta faɗa ta ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya sayi bawa fa aqama indahu ma sha Allahu an yuqima wannan bawan ya zauna hannun mutumin tsawon lokacin da Allah ya nufa zai zauna kaga Aisha bata gaya mana tsawon lokacin da bawan ya yi kafin na mutumin ya yi rikotin ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙara akan ya gano aibu illa kawai tace ma sha Allahu an Sau saboda ka babu iyaka tana yiwa sai bayan shekara guda zaka gane an cuce ka tana yiwa ka gane an cuce ka a ranar saboda ka shi wannan zaɓi da aka baka zaɓi da shari'a ta baka idan ka gane an dukunkuna aibu aka sayar maka kaya da shi wannan zaɓin alattarafi wato an baka damar zuwa iya lokacin da har Allah ya nufe ka da gani wannan yana cikin bayanin ibnu kudama a littafin al-mughni da mujallal na hudu shafin 160 khiyaru raddi bil aibi ala tarafi zaɓi da aka baka na cewar idan ka sayi kaya daga baya ka gane cewa kayan yana da aibu kana da damar ka maida kayan a maida ma kuɗinka wannan zaɓin da shari'a ta baka alat fa mata alima la'aiba amma daga lokacin da ka san akwai aibu a kayan fa akhara radda ka jinkirta mayarwa anan nan inda sabani ya zo tsakanin malamai ka gane akwai aibu a kayan sai kaki daukan magana kai shiru to akwai malaman da ke ganin wannan zaɓin naka ya ɓace kamar masaba ta alimamu mali akwai kuma waɗanda ke ganin lam ya butul khiyaru hatta yujad minhu ma ya ala riba ko da mutum ya gane cewa an dukunkuna aibu aka sayar mar da kayan amma duk da haka bai kai ƙara ba ya yi shuru wannan baya nuna cewar ya yarda sai dai idan akwai hujjar da take nuna cewa ya gamsu ya yarda da wannan aibun da ya taras a cikin kayan saboda ka zai rike wannan kayan ba tare da ya kai kara a kai ba wannan yana cikin littafin fikihu na masabar alimawu umari eh, a nan illa dai shari'a ta baka dama wannan damar da ta baka ba shi da iyaka dama ce da aka baka mara iyaka idan Allah ya nufa ka gano bayan shekara guda abinda aka sayar maka mara kyau ne kana da damar ka mai da shi amma dole sai ka tabbatar da hujjar cewa wannan aibun yana tare da kayan a littafin kashafin kina da mujallar na uku shafin da zai sittin da uku fahazan nau'u yalfasikul abdu alaihi bi rajjihi alal ba'i idan ka gano aibu a tare da kayan sai ka ɗauki wannan kaya ka mai da shi ga wanda ya sayar maka to wannan kayan da aka gano akwai aibu a jikinsa a ka'idar musulunci bi nahwi aibin aw naqsin sifatin misali ya zamanto dalilin aibu da aka samu a kayan ya sa kamar da shi ko kuwa an samu na kasar wata siffa daga cikin siffofin da ka ayyana domin mutum ya yi ciniki akan siffa ka ce mutum ya nema maka mota mai kamar kaza kaza kaza saboda ka ce ya kawo motar da ya kawo motar maimakon ka bi wannan bayanin siffan da ka ka ce mota mai kama da kaza da kaza ka bayyana sifofin da kake so da ya kawo motar baka bi waɗannan sifofin ba sai ka kama hawar mota kana nan sai bayan wata guda sai ka gane ashe akwai wasu sifofi waɗanda ka ce a nema maka wannan motar ba ta da su to kaga kenan nan ma aibu ne saboda ai an samu na ƙasar siffa domin shari'a ta ba da damar a yi ciniki a kan siffa wane ka nemo mun mota mai kama kaza da kaza kuma har ma ka biya kudi wannan babu laifi to idan aka zo da ita daga baya ka gane akwai da kasan siffa kana da damar ka mai da ita amma ka'idar musulunci ita ce wanda in ka dubi hadisin da muka karanta na al-Imam Abu Dawud laysa lil mushtari talabu badali baka da iko ranar da ka mai da motar sai ka ce ma dillalin motocin Wani ka tuna na gaya maka ga siffofin motar da nake so sai ce ina eh, tuna to wannan mota dai ta samu na kasar siffa guda akwai cikin abubuwan da na kirga wannan motar babu daya to a ka'idar musulunci mai sai da motoci ba zai ce to ga wata can ka canza ka ɗauka lalalala. a ka'idar musulunci la mai za a yi kudinka za a mayar maka kuru ba a cewa ga wata mota ka ɗauka a madadin wancan me dalili saboda in ka dubi labarin da muka karanta shi wanda ya sai bawa ya tafi ya tarar da bawan yana tare da aibu ya zo ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kara manzo Allah ya kira wancan mutum ya tabbatar haka ne kaga manzo Allah bai ce kana da wani bawa da zaka kawo a madadin wannan ba ai manzo Allah bai faɗi haka ba kana da wani bawa da za ka kawo a madadin wannan la manzan Allah yake kawo kuɗi ya maida wannan shi ne ka'ida kuma liwuku il'akdi ala ainihi saboda asali cinikin akan mai aka kulla kan wannan mota saboda aka ciniki da aka kulla kan wannan mota baya kaura ya koma kan wata mota ciniki baya kaura sai dai a warware a sake kulla wani ciniki ba a fasa shi a ka'idar musulunci ba a fasa ciniki kuma ba a ƙauran ciniki daga wani abu zuwa ga wani abu sai dai idan an kulla a warware kafin na a kulla wani don haka ba daidai bane ka ce ai ga wata mota can a bani ita zan yi ciku a'a wannan haramun ne saboda wannan ba a kansa aka kulla ba fa in sharatu zalika fi aqdil bai misali kuma shine da a ce lokacin da ka zo kana bukatar mota ɗin, wani ina so ka kawo min mota mai siffa kaza da kaza da kaza sai tafiye kawo mota da ya baka ranar da ya baka sai ya ce maka to amma ga bayani fa in ka shay'un min hadhihi sifati a haɗu hadhihi sifatu in ka je ka samu wato akwai na ƙasar siffa daga cikin bayanai da kai na irin motar da kake bukata to ka dawo zan baka wata kaga an yi sharadi kafin ma a bada motar to tunda an yi wani sharadi kafin ma a bada motar cinikin gaba ɗayan sa haramun saboda ka cinikin gaba ɗayan sa ya haramta lam yasihhal aqd saboda an yi shi akan sharadi wanda bai inganta ba wannan shine abu na biyar wato babu muddatul khiyar Eh, fi tadli idan ya zamanto an samu rufe aibu tare da kasuwanci eh, abin sayarwa to babu adadin kwanaki da aka ware wa mutum wanda cewa idan wannan adadi ya wuce to shi kenan sai dai ya rike wannan kayan bayi da ikon ya mai da shi abu na shida matsala ta shida eh, na kusa da ƙarshe wato shi ne la'akari da irin aibun da irin amfanin da aka yi kuma tare da wannan kayan malamai sun kasu kashi biyu dangane da wannan duk da cewar shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani akai ba misali anan shine lokacin da mutumin nan ya sai bawa da ya tafi tarar da aibu tare da wannan bawa ya dawo da bawan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka mai da murkudin sa wanda ya sai da bawan yace to yaya moriyar da aka yi ga bawan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ah, ikon moriya na kaya wato yana tare da ainihin lamunin wannan kayan saboda haka tun da har mutumin na ya lamunci kayan lamuntar kayan da ya yi a lokacin da ya sayi kayan ya halatta masa amfana da moriyar da ya samu da wannan bawa ne saboda haka ba zai mai da shi ba to amma anan malaman fikihu sai suna cewa ai moriyar da ake samu tattare da abin da aka saya suna kashe biyu yana iya zama wato takunu ziyarar muttasila ana iya samun ƙari kamar misali lokacin da za a mai da bawa ɗin, zai kasance shi wannan bawan kuma ya ƙare jiki da can ramamme ne amma ranar da aka ce an fasa cinikin kuma ya zama mai jiki ko ko ya ƙare girma ko ya rame ko ko a'a bayan ka sayi bawan sai ka sashi a makaranta sai ya ilimi su kaga shi ma kuma kimasa ta karu to yanzu ya za a yi manzon Allah dai bai yi la'akari da waɗannan dalibai ba matukar an gane akwai aibu a tattare da abin da aka saya to magana ta kare idan aka gane akwai aibu za ka mai da wannan kaya da ka saya ko da kayan ya samu canji wannan babu laifi a kai Koko misali ya kasance abinda ka saya din abinda ka saya din ka more shi moriyar da kai wato ta hidima ce shine kamar misalin da aka yi da shi wannan bawa din wanda idan mutum ya sai bawa dama bawan zai ta hidima yana kawo mar kudi misali koko in ka sai mota ka sanya a hanya ta rika tara ma kudi wannan kaga moriyar eh, alhasila min jihatiha wanda malamai suna cewa wannan aziyaratu mustafila babu laifi a kai wanda shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana wanda duk malaman suna sun yarda da shi eh, idan ka tara kuɗi jikin motar haya da ka saya daga baya ciniki ya warware wannan kuɗin da ka tara naka ne ba za ka mayar da shi ba to amma misali ga wanda ya sayi bawa ko ku a ce ya sai baiwa ko ya sai wata dabba yana rike da wannan dabba sai ta hayayyafa lokacin da ta hayayyafa sai ya gane dabba tana da aibu saboda haka sai ya mai da wannan dabba to shin zai mayar hadda 'ya'yan da ta haifa ne ko kuban da su ta inda malaman suna suka samu mushkila a nan wanda shi alimamu malik yana cewa inda dabba ce ta hayayyafa to dole zai mayar da ita tare da ƴaƴan da ta hayayyafa ƴaƴan da ta haifa amma idan kamar misali bishiya ce koko ka sai wasu bishiyoyi ne daga baya sai waɗannan bishiyoyin ya zamanto an samu ƙari dalilinsu an samu ƙarin hayayyafa na waɗannan bishiyoyin nan ba za ka mai da su ba ko aka samu amfani jikin waɗannan bishiyoyi suka yi 'ya'ya wanda ka kada 'ya'yan ka amfani da shi wannan ba za ka mai da shi ba amma idan dabba ce ka saya ta haihu to wannan dabbar za ka mai da ita da ɗan da ta haifa wanda wannan la shakka malamai sun yi ta sabani a kai illa dai mafi inganci in ka lura da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ka'ida a kai ba saboda haka yasa barinsa akan zahirinsa shine mafi inganci wanda galibi malamai suna la'akari da wannan kamar misali Alimamu shaukari a littafin sa asailul jarrar ce babu bambanci min al-fawaid asliya wal far'iyya dan mutum ya sayi dabba dabban nan sai ta hayayyafa daga baya ya gane akwai aibu a tare da wannan dabba ya maida wannan dabba ƴaƴan dabban nashi saboda ai su ma suna cikin moriyar da ya samu wanda shine abin da ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine zahiri abinda manzon Allah ya hukunta a ta sashin mu'amala idan ka sai abu duk moriyar da ka samu jikin wannan abin kafin a fasa cinikin kafin a warware cinikin moriyar da ka samu halaliyar ka ce saboda ka koda dabba ce ta hayayyafa waɗannan ƴaƴa da ta haifa halaliyar ka ne wanda shine abin da Ibn Usaymin yake magana a kai a littafin Fathu Jalal wal Ikram Sharh Bulughil Maram a juz'i na shida. ya kuma ba da misalai akan haka yana cewa hazal hadisi ya dullu ala rajin wanda zahiri hadisin manzon Allah ya tabbatar mana da wannan hukunci ka sai abu ka biya kuɗi wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk amfani da kai ka samu a jikinsa halaliyar ko da daga baya cinikin ya warware ba za ka mai da wannan amfanin ba kaga zahiri annabi ya tabbatar mana kowane irin amfani aka samu a jikin wannan kaya ba za a mai da shi ba saboda haka ko da dabba ce ta hayayyafa ba za ka mai da su ba sai dai ka mai da uwar ka sai saniya daga baya ka gane akwai aibu tare da ita saboda haka sai ka mai da saniya kafin ka mai da saniya fa ta haifa maka 'ya'ya sun kai goma waɗannan 'ya'ya goma naka ne saniyar da aka dukunkuna aihu ita ce za a maida kuma sai an maida ma kudin da aka sai da ita wanda ne abin da shari'a ta hukunta yani al-mushtari law annahu talafa fi hadhihi al-hal man da dai abin zai halaka waye zai lamunta inji ibn al ya yakunu ala yani maliku wanda ke mallakar abin ne wanda zai lamunci hasara wa idza fata alaihi falahu gulmuhu فالقول الراجح كما سبق أنه يعني النماء المتصل يكون للمشتري كالنماء المنفصل duk irin amfanin da aka samu a jikin abin da aka saya kowane irin amfani halal ne ga mutum a bayan ciniki ya warware ya ba da misali wato da ya ba da misali da mutumin da ya yi tsuntuwa ya ce idan ka yi tsintuwa sai ya zama to wannan dabba da ka tsinta ta shekara ya ce rajulun waje da shatan wasara yin shudu an sanatan kamila idan ka samu akuya bai kamata ka ɗauka akuyar taka ce ba sai ka yi cigiya na shekara guda ka yi ta cigiya na shekara guda ba a samu mai ita ba wafi hazihi sanati waladati shatu a cikin wannan shekara guda sai akuyar ta haihu kana ta cigiya ya'ani na sha'abiha ya'ani waladun waladun ya'ani hamlin wa waladan wa ba'da sana na sha'afiha waladun ya'ani bayan shekara guda aka samu ta haihu faliman ya kunu waladul awwal wancan haihuwa da aka yi na farko akuyar dai dama ba taka bace kana ta cigiya ba samu mai ita ba sai ta haihu haihuwar da ta yi a cikin shekaran farko kafin shekara cika sai ta haihu wannan haihuwa da ta yi ɗan shi ma sai ya sake haihuwa amma ɗan kaga bai haihu a shekaran farko ba saboda ai dole sai ya shiga shekara ta biyu sai wannan eh, yar akuyar da aka samu ita ma sai ta haihu sai ce to a nan daga baya sai aka samu mai akuya sai hito yana cewa da Allah kuna ko kun san wata akuya da abin nan shekara biyu kenan da na rasa ta yayi misalai sai aka gane eh lalle wannan akuya tana gidan wani sai aka zo aka ce to mai akuya fa ya zo to shin wace akuya zaka mayar akuyar da zaka mayar ita ce uwar da kuma dan da ta haifa a cikin shekara ta fari saboda a wannan shekarar ce shari'a ta ba da damar na mai ita ne don abin da annabi ya faɗa kenan za ka yi cigiya na shekara ɗaya ya nuna cewa tsawon shekara guda ɗin nan da akuyar da abin da ta haifa dun na mai ita ne amma bayan shekara guda fa abin da aka samu jikin wannan akuya ba na mai ita ba ne saboda haka za ka ba shi akuya da ɗan da ta haifa guda ɗaya amma abin da ta haifa a shekara ta biyu zuwa sama wannan naka ne wato la'akari da damar da shari'a ta baka saboda haka idan aka ce yau ka sai akuya bayan ka sai akuya nan wannan akuya mallakar ka ce tsantsa la shakka tunda an riga an kulla ciniki wannan shi ake nufi da abbaman hasara tana hawanka saboda haka wannan akuya sai ta dinga haihuwa daga baya sai ka gane akwai tana da aibu sai ka maida ciniki aka maida ma kudinka ba za ka maida ƴaƴan ba saboda ƴaƴan an haife su ne a ƙarƙashin mallakanka ba mallakan wani ba amma da a ƙarƙashin mallakar wani ne to za ka maida ƴaƴan an haifi ƴaƴan akuyan a lokacin da suke mallakanka don haka naka ne amma ita akuyar kanta da cinikinta shi ne wanda aka samu aibu a tare da shi ita ce za ka maida wa wanda ya da maka ya maida ma kudinka wannan shine abu na shida na bakwai wanda malamai suna cewa da ciniki da al'ijara matsayinsu guda ne wato shine kamar haya wanda mun ba da misali a kai da kullum manafi allati ta foto fi zamanin ijara liman ya'ani lil mustajir da zaran ka kama hayan gida ko hayan gona daga lokacin da ka biya kuɗi abinda ka karba na haya din nan to fa lamuninsa yana hawa kanka dama ciniki da haya su suna ƙarƙashin babi guda ne suna ƙarƙashin uku baman lamuni yana hawan su saboda ka idan mutum ya ba ka bashi kuɗi ya baka gona ka bashi kuɗi ya baka gida wannan gida da ya baka daga wannan lokaci lamunin gidan ya hau kanka idan aka ce lamunin gidan ya hau kanka ana nufin hasaran gidan ya hau kanka kaga kenan lamun yana hawan al-ijara lamun yana hawan at-tijara lamun yana hawan al-bai'u lamun yana hawan al-ijara su biyu ne kawai su ake kira uqudud baman amma kamar wakilci fa wanda nan ake samun kuskure ana samun kuskure mutum ne za a bashi sako wane ga sako ka kai wuri kaza sai ya amfani da wannan sako ya kasuwanci ya samu kuɗi sannan sai ya kai sakon to duk abin da ya haihu karkashin wannan haramun ne saboda bai lamunci abin ba idan ka lamunci abu shine ka'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ka lamunci abu to amfanin abun naka ne in baka lamunci abu ba to amfanin abin ba naka bane idan aka ce wani ga zakka je ka ba ma wani da wani a matsayin wa kake alwakil alwikala tana karkashin uqudul amana ukudul amana idan ce wani ga zakka je ka rabar ma wasu to sako ne duk yanda ka sarrafa shi sabani yanda na gaya maka ka ci amana saboda ba ka da ikon sarrafa abin me dalili saboda ka lamunce shi ba amma idan da a ce al'ijara ne ka lamunce shi eh, albai'u ka lamunce shi saboda haka kana amfana da abin amma duk abin da ya zamanto baya karkashin albai'u wal ijara to yana shiga karkashin uqudul amana uqudul amana kuwa abbamanu baya shiga saboda haka duk inda aka yi wani abu yana zama cin amana idan aka baka idan kana karkashin wani kana aiki kaga an baka yarda ne sai zamanto kana amfani da dukiyar wannan mutumin kana samun biyan bukatarka ba yanda za a yi wannan abin ya zama halal gare ka kana karkashin mai cin amana ne kana karkashin mai cin amana saboda baka da ikon sarrafa dukiyar da ba mallakar ka bace eh amma idan aka ce al-ijara idan aka ce al-bai'u wannan kana da mallaka akai shine abin da malaman suke tarkizi suna suna cewa abinda ka mallaka abinda lamuni yake hawan kanka wannan shine wanda kake da damar ka sarrafa shi ko ba tare da kayi laifi a wajen Allah ba amma da aro da ajiya da amana da wakilci da sauransu waɗannan dukkansu baka da ikon sarrafa su wato sai da izinin wanda ya mallake su idan wani ya ba da ajiyar kuɗi baka da ikon sarrafa wannan kuɗi sai da sanin shi idan ka sarrafa wannan kuɗi babu sanin shi mai kai ka ci amana ba ƙarƙashin al'ijara ba ne ba zama hakkinka saboda ba uƙudun ba mani ba ne uƙudun amana ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك